Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka ɗauki dogon lokaci ana tafkawa ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane takwas da akasarinsu matasa ne a garin Rafin Gora da ke cikin ƙaramar hukumar Kwantagora ta jihar Niger Najeriya. Lamarin dai da ya faru da yammacin Litinin ɗinnan ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna yankin. Kawowa lokacin haɗa wannan rahoto dai masu ba da ceto na can na ci gaba da ƙoƙarin neman waɗanda suka ɓace. Alhaji Abdullahi Ibrahim wani mazauni garin ne na rafin gora ga abin da ya shaida mun ta wayar salula. kowa da yana nan da duk inda ka bayanin da ake yi. To kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger lamarin ya ci tura. To amma shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda ya min ƙarin bayani ta wayar salula. Ba ta ganin cewa wayanda ba a samu an gansu ba ana ci gaba da nema a gani ko Allah zai sa a samu wasu wanda suke da sauran rayuwa in kuma babu da sauran rayuwa a ga ko da ga su ne yanzu kamar mutane nawa kuka tabbatar da mutuwarsu eh kamar a gangare mun samu a mutum yaro ɗaya da aka samu sannan a can da wajen sai an samu abokin mutum bakwai na mutum takwas eh mutum takwas kawo zuwa yanzu kuma ana ci gaba da neman ba gani ba don kama nan an ce akwai kamar yara uku ne amma an samu ganin gawa mutum daya saura biyu shi ma ana ci gaba da jima to ruwa ne ya wuce da su ko ko gini ya ko iska ne ya rushe gini ya fada musu ya abin yake akwai wanda ake zaton ruwa ne ya wuce da su akwai kuma wasu bayanai suna nuna cewa akwai wanda kamar gini ne ya rufta da su to har yanzu dai muna ta kokarin A halin da aka ciki dai hukumar bada agajin na ci gaba da gargaɗin jama'a musamman waɗanda suke zauni a gaɓar ruwan ƙoramu domin kaucewa aukawa cikin matsalar ambaliyar ruwa da ake samu a kusan duk shekara a daidai irin wannan lokaci na damana. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.